da yake sawa kenan auren zamani baya last bi ma'ana baya karko tun kafin ai auren ake yin wasu pre-wedding pictures ai hotuna wani yana rungume da ita wasu sun hada baki wasu sun hada baya wasu sun hada kumatu wasu sun hada kwankwaso wasu sun hada kafada sannan a tsarin bikin ga baki ɗaya babu walima daga fati sai biki sai hausa dai sai fulani dai sai bare bari dai sai kaza dai kuma sai kaga hausa iyayen ma sun zo da su ake rawa a wajen yaran bayan kaɗan sai ka ji rigima ta arki babu yadda a tsakaninsu